a tsorace ta ciyo baki ɗaya tana zazzaro idanunta waje me ya faru me ke ka? ta tambaye sa a tsorace ganin abin na yawa sakamakon raba jikinta da nasa da ta don dama haɗuwar jikin nasu ne ya rage mai rawan jikin yayi yi dama zuwan wannan rana a rayuwarsa abin kunyar har ina wannan karamar yarinya ta ina za ta iya da shi kawai sai ya fara kawar da kansa don karta gane halin da yake ciki ita kuma a tsorace ganin tsananin abin ta saka hannuwanta biyu ta juyo da fuskarsa tana kallon sa kamar za ta kuka ta ce don Allah me damun ka kalli yadda jikinka yake ta yake ta yi baka da lafiya ne ina wayarka a kirawo likita duk ta rude sai ta fara yunkurin neman waya don kiran dokta dakatar da ita ta hanyar riko hannunta biyu da wanda ta dora a fuskarsa da wanda take lalubo wayar ya hada ya riko cikin nasa yana girgiza mata kai kallon sa ta tsaya yi ganin mutum na ciwo amma yana hana a nemo masa lafiya murya a sanyaye mai nuna alama halin da yake ciki ya ce ki bar shi i just need your help da sauri ta matso gab da shi tana sa me zan maka nauyin faɗan abin ya yi sai ya rutse idanunsa kawai ya ja wuta ya haɗe bakinsu don gabanta ya bada sai ta fara son raba kanta da shi amma ya kuma damƙe ta yana rawar sanyi mufida na tsaka mai wuya ta rasa me za ta yi don ta san irin hakan bai taɓa faruwa da ita ba sai yanzu shin abin da ke shirin faruwa da ita daidai ne ko kuskure za ta tafka hawaye ne ya sauko mata jin wasu kalaman da ke cikin iska ke shigar mata kunnuwa daga bakin sahib ki yi haƙuri i'm sorry hawaye ne ya kuma sako mata tana jin shigar rawan jikinsa cikinta amma ita ma take barin fargaba ya shige ta kuma tambayar ta yayi a karo na biyu sai da ta ja fasali tana wasu wasi sannan ta rumtse idanunta ta kaɗa mai kai don ta gama fahimtar manufarsa tun da ita din ba jahila ba ce daidai gwargwado tana da ilimin addininta da na zamani kuma baya ga haka ta san duk inda mutane biyu suka kasance na bambancin jinsi to dole ta haka ya faru da su ko da soyayya ba ko ba soyayya Tana gama amsa mai ya birkita ta, ya juya ta ƙasa ya zama yana sama. Wasu irin abubuwa ya rinka yi mata da ke gigita ta, gaba ɗaya canza mata tunani tun mufi da na hawaye tana mammatsewa har ta sadaukar ya kai mata har ta sadaukar ya kai tana fasa kuka. Hawaye mai zafi ne ya zubo mata a daidai lokacin da mashar ɗin ya shigar da ita jikinsa sosai yana zura lallasan hannayensa a cikin zallar fatarta da ya gama zarewa eh, eh, ya za gama zarewa tufarta a hankali cikin wani irin salon natsuwa limshe idanuwanta ta tana kankame sa tare da jan numfashinta da ɗuminsa ya sauka cikin wuyansa ya sa shi buɗe jajayen idanunsa ya ɗora akan fuskarta zuwa wuyanta da suke farare kal dawo da kansa ya yi a hankali yana furta sunanta cikin wani irin yanayin mayar da bakinsa a cikin nata tare da matsota cikin jikinsa sosai suna jan wani irin numfashi a tare bayan wasu 'yan mitoci yana kwance tana jikinsa yana sauke ajiyar zuciya tana hawaye ya lumshe idansa yana shafa bayanta ta har ya ɗauke sa ita kuma ta ɗago da idanunta da suka sha kuka suka gaji ta rinka kallonsa tana tuno abin da ya faru a tsakaninsu duk numfashinsa da yake fita tana ji a jikinta don a ƙirjinsa take sosai ta nutsu cikin duniyar tunani da sakamakon abin da ya faru a tsakaninsu shin shi zai daraja zai zai daraja kyautar da taimai ko zai yi wofintar da shi ina nata makomar take a zuciyarsa zai so ta ya ƙaunace ta ko a'a dama abin da take ji game da shi wani abin ne na daban ba shakuwa ba anya in ya dawo hayyacinsa zai mutunta ta ya ɗaukaka ta ya ɗaukaka darajar ta a zuciyarsa kuwa kuma kallonsa ta kuma kallonsa ta tana tuhumar kanta da anya ta yi abin da ya dace kuwa da hanyar mallakar mai bajaniti ɗinta zai so ta ya kuma ƙaunace ta kuwa wani abu ke fusgarta game da shi a zuciyarta wanda ta wanda da tana cikin daidai ne tana iya tantance menene wannan abin wanda ba komai bane sama da su Hawaye ne ya zubo mata jin yadda bakon abin ke ratsa zuciyarta da kowane gaba na jikinta. Allah ka taimake ni, kafi ni sanin abin da ke yawo a zuciyata. Ya Allah, kai mani magani. Ta faɗa a zuciyarta tana kuma kallonsa, tana jin bakon abin na yawaita a zuciyarta. Da haka bacci ita ma ya ɗauke ta, tana jin ciwon jiki da kasala ko ta ko ina sakamakon rashin sabo. Karfe shida na safe shi ya fara farkawa daga baccin sai ya kasa tashi ya dan jingina da gadon haɗe da rintse idanunsa. Shiru ya yana tuna abin da ya faru a jiya. Da ƙyar ya tuno gaba ɗaya sai ya juyo kansa ya kai idanunsa gare ta. Ƙureta da ido yana ta kallanta yana jin wani abu game da ita a zuciyarsa. Da bai san matsayin abun ba. a hankali ya kawo hannunsa ya shafa fuskarta yana admiring beauty din ta kamar kar ta farka daga bacin don wani irin kallon kyakkyawar mace da bai taba gani ba yake mata ciki cikin zuciyarsa gani yake kamar ya mata fin karfi amma a wani sashe na zuciyarsa yana sanin musayar ra'ayi yana samun musayar ra'ayi numfasawa yana matsowa kusa da ita yana ci gaba da kallonta hannunsa a fuskarta yana shafa a hankali yana yaba ta a zuciyarsa tambayar kansa ya hauyi a zuciyarsa yana ganin kamar shi kenan girmansa ya zuba a idanun yarinya kuma ba za ta rinka tsoronsa ko shakarsa ba but abu ɗaya da ya sani shine shi da ita sun zama abu ɗaya tun jiya ko ya so ko ya ƙi ta san shi ya san a sannu ya matso gab da ita ya kawo lips ɗinsa ya mata kiss a goshinta sannan ya dawo ya dawo ta gefensa ya sauke mata wani a cik ɗinta sai a sannan fifi ta bude silifin eyes ɗinta ta sauke su a fuskarsa kallon juna suke ta musayarsa ita da shi wanda ba su san ma'anarsa ba ba su dai san sun san kallon na, masu wani ne masu wani irin illa a zukatansu amma ba su san matsayin abin da suke ji ba shi ya kuma matsowa kusa da ita ya rufo fuskarta yar takaitacciyar murmushi mata murya ƙasa-ƙasa ya ce da ita I'm sorry for last night. Limshe idanunta ta yi tana tuno abin da ya faru a jiya haɗe da zafin raɗaɗin da ke ratsa ta a hankali. Ɗago fuskarta ya yi da hannuwansa biyu ya matso da fuskarsa kusa da Nathan ya haɗe. Ba shiri ta haɗe idanun nata tana ba shiri ta buɗe idanun nata tana zazzaro idanu waje alamar tsorata da ta yi da situation ɗin da suke ciki murmushi ya mata yana kuma maimaita mata haƙurinsa da yake ganin kamar ya zalunce ta kafesa da ido ta yi tana ta kallon sa alam ɗin ɗakin ya fara bugawa da hanzari ya kai dubansa ga agogon fanwa aiko ya ga har shidda da rabi ya yi ajiyan zuciya yana mai dubanta haɗe da ɗago mata gira Ɗaya yana girgiza kai ita ma sai ta ji kunya ya kama ta har asbahi ta wuce suna nan kwance. dis ya faɗa yana sauka daga gadon a hankali da mamaki ta bi shi da kallo yayin da yake shigewa bathroom a zuciyarta take mamakin ta ina ta zama sanadiyar makararsu sallah makararsu sallah alhalin shi ya mata wannan abin kwafa ta da yunkurawa ita ma za ta tashi sai kawai ta ji zafin ya ƙaru take ta saki ƙara tana kiran suna Ammi. Sahib da ke tsaftace kansa ya jiyo ƙaran muryarta sai ya ɗan dakata yana nazarinta daga bisani kuma ya fito ɗaure da tole ya tsaya yana kallonta. Tunowa da abin da ya yi ajiyan ya saka sa saurin ƙarasuwa yana tausaya mata. Don kusan mantawa ya da cewa jiyan budurwa ya taba ba matarsa sahi muhibba ba shi yasa yau din ya tafi ya bar ta taimaka mata ya yi ta tashi daga zaunan da take yana kallon yanayin ta abin tausayi ya raka ta toilet duk wani taimako na gauga da ya dace mace ta samu bayan irin hakan ta faru sahif ya ba matarsa mufida a wannan makararren makararren bahi sannan shi ma ya tsabtace kansa ya fito bayan ta riga ta fita tun ɗazu Sauya kayan jikinsa ya sannan ya dube ta yana mai matsuwa kusa da ita ya ja ita ya zauna yana mai riko hannunta cikin nasa yana murmushi ya ce za ki iya sallah a tsaye ko sai dai a zaune ƙasa ta yi da kanta tana jin nauyinsa sosai ɗago kanta ya yana mamakin wai nauyinsa take ji aka san matarsa muhibba halayyar mufida a yanzu yana mai wani bankwarkwai don bai san da ita dan bai san da ita ba lokaci na tafiya ba mu yi sallah ba amsa min sai kawai ta girgiza mai tabbacin a zaunan za ta yi ba za ta iya tashi ba rabuwa da ita ya tashi tsaye ya tada sallarsa ita kuma ta yi a zaune har suka idar ya yi addu'o'in da ya dace ya shafa sai sannan ya dawo inda take har ta fara bacin gajiya sai ya tsaya kallonta bai sanya aka yi ba amma kawai yana jin nishaɗi in yana kallonta kasa tada ta yi daga baccin sai ya tsaya kare mata kallo ganin baccin na mata daɗi in kuma ya tada ta me bi ta sami ciwon kai sai ya barta shi ma ya yi joinin nata a baccin ya kwanta kusa da ita bayan ya haɗa hannunsa da nata peaceful sleep ya samu da ya jima bai yi irin ta ba a rayuwarsa abin ya mai daɗi ba kaɗan ba ita kaɗai ta farka ta ga kanta saman gado sai ta fara tunanin ina ta kwanta last a hankali ta juya ta ga ba kowa a ɗakin sai ita kaɗai hamma ta yi tana miƙa haɗe da tashi daga kwancen da take ta duba agogo ta ga ƙarfe tara har ya gota sai ta sauko daga gadon a sannu tunaninta zafin na nan har yanzu sai dai ta yi mamakin jin cikin kaso mai yawa zafin ya ragu sosai Hamdala ta yi ta sauko daga gadon completely tana takawa a sannu har ta fito ta duba babban falon babu kowa sai dai hancin hancinta na ɗan jiyo mata wuta ƙamshi-ƙamshi mai kama da girki bata tsaya ɓata wa kanta lokaci ba ta nufi kicin ɗin tana wandon wake girki a gidan don bata san daga ita don ta san daga ita sai shi ba wasu a gidan tsinkewa ta yi ganin marshal da efron har da hula eh, efron ɗin a jikinsa hannunsa riƙe da babban sabin spoon ga frying pan a hannunsa yana juya wani abu da bata san menene shi ba bai san ta shigo ba sai jin mutum ya yi kusa da shi don haka ya juyo sai suka haɗa ido da ita shi ya riga ta magana ta hanyar tambayar ta ya jikinta sai ta shiru tana ci gaba da kallon aikin sa da yake yi na girkin a matsaye take da son sanin ko me yake girkawa amma bai bari ta fahimta ba don yana gama juyewa ya rufe ya juyo gare ta baki ɗaya ja da baya ta yi kaɗan tana gaida sa sai bai amsa ba ya yi shiru ya juya ya kashe gas kuka ɗan haɗe da juya ruwan zafin da ke tukunya cikin kofuna biyu madaidaita duk tana kallon sa kamar tana kallon abin al'ajabi wai dama ya iya girki ne ko dai yi mai aka yi ne shi kuma yake wani daga kafaɗar shi ya yi. out of blue ta mai wata tambayar da sai da ya dan daga ta daga abinda yake ya dakata daga abin yake yi ya kalle ta sannan yi wani murmushin dole kafin ya amsa mata kan yi cook sai ya kalle ta tana wasu sakan ya kalle ta na wasu sakan sannan ya amsa mata da mm bata gamsu ba sai ta kuma tambayarsa sa i don't understand mm kallanta yayi sai ya bar abin da yake yi ya tako har dab da ita ya ja ya tsaya kamar gunki Tsoron sa ta fara ji yana shigarta sai ta ɗago kanta ta kuma sa da kyau nan take ya mata jini sai ta kasa ci gaba da kallonsa dole ta sunkuyar da kanta ƙasa. Tana ta sai a zuciyarta sai ta ji numfashin mutum kusa da fuskarta ɗagowa da za ta yi kuwa ta gansa kamar zai shige fuskarta. Kallon ƙwayar idanunsa ta a tsorace sai ya sakar mata da wani lafiyayyen murmushi da ya ratsa ta sannan ya riko kafaɗinta a sanyi. kafaɗinta a sanyaye ya ce, "E, na iya girki, are you satisfied?" Saurin gyaɗa mai kai ta yi tana kawar da fuskar ta gefe. Murmushi yana riko hannunta cikin nashi haɗi da ɗan janta zuwa kan kujera. Kicin ɗin yana mata tayin abincin. Ba ta mai yanga ko jan aji ba, ta amsa tayin nasa ta hanyar farawa da ci ɗin da ya haɗa masu. Sannan ta ɗan ta ɗau spoons ta fara cin abincin wanda frying plantain ne da aka yi sa da kwai kamar balls aka yi scrambling din aka soye sa matuƙa ta ji daɗin wannan breakfast din don har cinyewa ta yi bata sani ba sai dai sai da ta saka spoon ɗin ta ji babu komai sannan ta ɗago ta kalle sa shi da kwata-kwata bai fi spoon hudu da ya ba yana ta kallon yadda take cin nata turo mata plate ɗin sa yayi mata alamar ta ci da ido sai kuwa ta ja gabanta ta fara ci tana murmushi tagumi yana kallanta tana bashi dariya sai dai ba girman sa bane yin dariya anyhow ba anyhow ba sai kawai ya murmusa yana ci gaba da kallanta har ta gama sannan ta dube sa ta tambaye sa kaifa me zaka ci ɗage kafaɗu yayi yana mata alamar bai sani ba dan buɗe baki ta yi da mamaki tace da fatan ba ni na hana ka cin naka ba girgiza mata kai ya ce kin koshi kallonsa ta yi da murmushin shimfiɗe a fuskarta ta amsa mai da e tashi ya yana riko hannunta suka bar kicin ɗin zuwa bedroom su. sai ya barta a nan ya shige toilet yana mai cewa yana ce mai ce mata yana zuwa zama ce a wurin har fito da bathroom a jikinsa ya nufi wardrobe ya nemo kayansa as usual kaftan da hula tana kallonsa yana dresa har ya gama wani sabon ƙaunarsa na fisgarta a aranta da hankalinta ƙamshin turarensa ne ya sankarar da ita ya zo kusa da ita sai ta ƙare mai kallo sama sama sannan ta sunkuyar da kai ƙasa tana tana jin kamshin nasa na shigarta zan ɗan fita I have a meeting to attend. Misalin karfe hudu zan dawo insha Allah. And don't bother to stress yourself. Akwai lunch dinki a Wama din nan a kitchen and about dinner. I will make a take away for us, okay? Gyaɗa mai kai ta kawai ta yi tana yaba mainly attitude ɗinsa. Bata yi zaton hakan ba daga gare sa tunaninta na ta bashi tunanin ta na ta bashi na fata bata zai wani bata muhimmanci ba amma yanzu ta karyata tunanin nata don ta ga zahiri juyawa ya yi zai tafi sai ga bata biyo sa ba sai ya ja ya tsaya yana kallon ta bata san dalilin sa na tsayuwa ba sai dai ta kura mai ido har ya ce wani abin babu rakiya a ɗan kunyace ta tashi ta biyo bayan santar kasa har bakin motarsa tana ɗan takawa a sannu don tana jin zafin na bijiro mata bayan tafiyarsa ta dawo ciki ta kwanta falo saman kujera tuni kewarsa ya fara mamaye ta da sabon filin ɗin da take ci game da shi a hankali A haka nan ta bannata ranar cikin kewa da begensa har sai da ya dawo sannan ta ji daɗin gidan. Tun wannan ranar kusanci mai ƙarfi ya shiga tsakanin mashar da matarsa kuma ƙanwar ƙanwarsa Mufida babu dai wata abin da ta sake shiga tsakaninsu na dangane da rayuwar aure irin ta ma'aurata. Hasali ma kula da ta musamman daban mamaki yake ta bata a ganin sa shi tafi bukata a yanzu fiye da komai. Kimanin sati ɗaya kenan da faruwar wannan ɗin, haka sati ɗaya cif kenan ta fara Special Care na Marshal ke ba da abin sai wanda ya gani. Ita kanta da ta zauna ta yi doguwar nazari da tunanin kulawarsa gare ta sai ta rasa irin mizanin da za ta saka sa a kai sai dai a ƙarshe ta danganta shi da so ne mai ƙarfi burinta dai burinta bai wuce kar ya barta ta yi ta iyo cikin son nasa ba ba tare da shi ya biyo ta sun yi tare ba don da son masu wani da, da son masu wani da ake mai inkiya da ƙoshin wahala gwara son bayyane ko rashin sa saka kai a soyayyar wanda bai san kana mai so ba tana zaune tana danna remote tana neman tasha ɗaya da za ta kalla duk bata sami wanda hankalinta ke so ba sai ta ja karamar tsaki gashi tun tana da tun rana da ya fita bai dawo ba kwanciya ta yi akan kujerar ta lumshe idanunta har bacci ya fara zuwar mata cikin baccin da bai fi minti sha biyar da ɗaukanta ba ta ji an manna mata kis a kumatu sai ta buɗe idanta a sannu har ta gama buɗe su ta yi tozali da nasa da sauri ta tashi zauni tana gyara zama haɗi da yi mai barka da dawowa sai ya zauna next to her yana tambayar ta ya zaman kadaici buɗe bakinta cikin shugaba kawai sai ta ce mai I miss you murmushi ya mata ya kuma mai da hankalinsa gare ta ya ce really did you miss me gyaɗa mai kai ta yi kawai da niyyar za ta bar wajen sai ta ji ya janyo ta ya rungume ta kamkam yana faɗa mata cikin kunnanta i miss you more a ran ta ta maimaita sai dai ta yi shiru bata ce komai ba sun jima a haka kafin daga bisani ya raba jiki da ita yana kallon cikin ido babu ɗar ya ce da ita i want to spoil you tonight ya kanne mata ido ɗaya abin sai ya mata wani iri ta kalle sa da aya tambaya sai ya gyaɗa mata kai kawai ya ɗago ta suka wuce zuwa bedroom ɗinsu ko me yake faɗa mata sai dai murmushi da take yi ta yi tana ƙasa da kanta abin mamaki abin sha'awa bayan wasu awoyi kwance suke kanta a saman kirjinsa babu kaya a jikinsa sai blanket da ya rufe su biyan wasa yake yi da hannunsa a jikinta daga sumar kanta mai daɗin taɓawa zuwa gadon bayanta daga ita har shi babu mai magana sai shi ne ma mai sauki ajiyar zuciya idanunsa na kallon sama was it painful tambayar da ya mata kenan ta kyale sa tana mai ƙara shige masa jiki all Live life ba ta san wannan mijin nata zai zame mata abin farin ciki da jin daɗi ba don tun inflation ɗin fari da ta bashi akan tsoho tsoho ne sai ta ji ba ta marmaran ganinsa amma yanzu kam ta tabbata shi ne mahaɗin sinadarin rayuwar ta babu yanda za a yi ta ci gaba da rayuwa a doron ƙasar nan ba tare da shi ba a fannin mashin ma kusan hakan ne boyayyen soyayyen matan nasa ne ke ratsa sa sai dai yana fargabar bayyana mata kar ya rasa ta don bai gama yarda da tana son sa ba bi shi kadai ke hidima da soyayyen nata ita ba ta yi addu'arsa Allah ya sa kar ya zama one sided love in don in har haka ya faru tabbas zai yi wa zuciyarsa hukunci hukuncin yi mai abin da ya mai na barinsa ya kamu da soyayyar wance ta san yana yi ba jin numfashinta ya karu sai ya leko fuskarta nan ya ga bacci take yi mai nauyi sai ya murmusa ya manna mata good night kiss a lips ɗinta da goshinta sannan ya ƙara manna ta jikinsa ya runtse ya rumtse nasa idanun ko bacci zai yi nasarar ɗaukarsa. Karfe biyar na safiya ta farka da ta farka da da fes sa ta fara tozali sosai ta wani kafe shi da ido tana karewa fes ɗin shin kallo soyayya shi ma na huda duk wani gaɓoɓin jikinta har ba ta san sadda ta saki wani murmushi ba haɗe da kai hannunta ta shafa gefen fes ɗin nashi abinda ba ta sani ba tun farkon tashin ta shi ma ya tashi sai jin hannun shi ta yi akan nata hannun sai ta yi saurin ta zo sai ce saurin zaro manyan idanunta haɗe da sauke su a kan fes ɗin shi da yake aika mata da wani rikitaccen murmushi mai ma'anoni da dama saurin rintse idanunta ta yi tana ɓoye fuskar nata a cikin fulu a hankali ya kai hannun shi kan lips ɗinta yana shafawa a hankali yana yana ɗaya daga cikin abin da ya fi birge shi da ita duk da shi komi nata birge shi yake yi cikin